da daren 19 ga watan juma'a akhira hijira na da shekara 1434 daidai da 28 ga watan april shekara ta 2013 wannan shine kasan na 133 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu abul hussein muslim ibn al-hajjaj allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a basu manta ba muna cikin kitabul iman matattarar da imam muslim ya taro mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ruwaito mana su yake fassara mana su da irin fassarar da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama din muna ƙarƙashin babu ardil fitani alal kulubi babin da ke bayani akan irin yadda fitintinu suke kai hari da barazana zuwa ga ainihin zukata domin su bata su muka ji cewa al'amari zai kai lokacin da fitintunu za su rinka barkowa manya-manya waɗanda za su raba mumini da imanin shi suna kai hari zuwa ga zukata dukkan zuciyar da ta karbi wata fitina daga cikin waɗannan fitintunu to shikenan ta buɗe wa kanta ƙofar karɓan duk wata fitina da za ta biyo bayanta na ga sai a waye gari ire-iren waɗannan zukata sun tsotsu fitintunun tsotsar da zai zama fitintunun sun fito har sun yanyame zukatan nasu dukkan zuciyar da wata fitina ta taho mata amma sai ta ƙi karɓanta to ita kuma sai ainihin wata alama mai haske sai ta ɗiga akan zuciyar har a waye gari duk wata fitina da ta zo wannan zuciya ba za ta iya karɓanta ba to mun karanta hadisin farko da ya kawo a wannan babi to sannan akwai wasu riwayoyi waɗanda malamin ya kawo amma da yake tarbiyyar jama'a a bisa ilimi ana yin ta sannu sannu ne ina so daga yanzu ku kiyaye duk lokacin da muka zo kan wani hadisi wanda imamu muslim ya kulla mishi babi yana da gutsatsarin riwayoyi to sai na gama karance wannan hadisin da gutsatsarin riwayoyin da suka zo baya sannan zan dawo sai in dubi sharhin gaba daya ina fata an gane kun ga kamar wannan da muka gama karantawa a jiya yana da gutsatsarin riwayoyi guda biyu waɗanda da mun gama karanta su gaba ɗaya sai zama in muka yi sharhin an fita daga babin kenan imam muslim ya ce wa haddasa ibn abi umara haddasana marwan al-fazari na abu malik al-ashja'i ar-rabi'i huzaifatu min indi umara من عند haddasa na فحدثنا ربيعي dan hirash ya ce yayin da huzaifa ya dawo daga wurin umar sai ya zauna ya karantar da mu hadisi da irin tattaunawar da suka yi da shi da umar faƙala malamin mu huzaifatu ɗan yaman ya ce inna amiral na ams sarkin muminai a jiya wato yana nufin jiya kamar irin yadda za ka ba da labari jiya ba jiya ta jiya ba wato a zamanin baya lamma jalastu ilaihi a zamanin da ya gabata da na zauna a wurin sarkin musulmi umar kenan sa'ala ashabahu sai shi ainihin wato umar sai ya tambayi jama'ar da ke kewaye da shi ayyukum ya hafazu ƙaular rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil fitan cikin kuwane ne ya kiyaye ya haddace wata magana da manzan allah ya taɓa yi dangane da fitintunu da za su faru a ƙarshen duniya su rinka kada imanin mutane sannan kuma suna kawo tashin tashina haditha hadisa misli hadithi abi khalidin sai wannan ainihin wato Abu malikin al ya kwararo tashi riwayar hadisi kamar irin hadisin Abu Malik to kun ga hadisin Abu Malik shine wanda muka karanta a baya kun ga daga fa'idar da ke nuna a karance su gaba ɗayan shine yanzu kaga baka gane wanne ne hadisin Abu Malik ba shine hadisin abu malik shine wanda muka karanta jiya to za mu ringa kokari muna karanta tunda da karatutukan suna fita a cikin kasar ne sai ya zama gaba ɗayan isnadojin sai a ji su dan ya zama akwai insijami tsakanin su da junan su yanzu da aka ce bi misli hadisi abi khalid to sai ka ce wanne ne hadisin abu khalid yanzu kai da kake sauraron wannan kasar din in baka samu kasar din da ya gabata a baya ba sai kai ta tantama shine hadisin da aka fara karantawa walam yadhkur tafsira abi malikin a cikin wannan riwayar da muke karantawa shi bai faɗi fassarar da eh, abu malik ya yi wa wannan ainihin wato hadisin ba liƙaulihi murbadan mujakhiyan kun san ajiya da muke karanta wannan hadisin mun ji ana tambayar malamin cewa algafata malam menene ma'anan murbadan an fahimta mai duhu sannan mujakhiyan wanda ya karkata to a cikin wannan riwa da muke karantawa ba a ruwaito wannan fassarar ba jama'a kun fahimta Allah malaukakin sarki ya taimaka wa haddathani Muhammad ibn al-Musanna wa Umaru wa Amr بن علي وعقبة بن آه، مكرم العمي قالوا حدثنا محمد بن عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند الربعي بن حراش عن هضيفة أن عمر قال من يحدثنا أو قال أيكم يحدثنا وفيهم هضيفة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال huzaifa ana wa الحديث كنحو حديث ka مالك hau دوبا تاشي bi تاشي تاشي زي كل تاشي دوبا تنبا ba fada ba ce nan wurin sarautar gargajiya duk wanda yake son rinka zama sawon farko jama'a ya rinka zuwa da wuri an gaya mai an gaya mai kullun sai an fara karatu zai tsallaku ga gidansu ga makarantar وحدثني محمد بن المثنى وعمر بن علي وعقبة بن مكرم العمي قالوا حدثنا محمد بن عدي ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند الربعي بن حراش عن هذيفة أن عمر قال من يحدثنا أو قال أيكم يحدثنا وفيهم هذيفة ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة قال هذيفة أنا وساق الحديث كنحو حديث أبي مالك الربعي وقال في الحديث الربعي وقال في الحديث قال هضيفة حدثنا حديثا ليس بالأغاليط وقال يعني أن أنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا مكرنت إن شاء الله imam muslim ya karɓo wannan ainihin hadisi daga malaman shi guda uku malamin farko al'imamu muhammad ibn al-musanna wanda yake shahararren malami ne da har ta imam bukhari yana yi hadisi da gare shi malami na biyu al'imamu amr dan ali wanda aka fi sanin shi da malam fallas malami na uku shine uqubatu dan mukram al'ammi waɗannan malaman imamu muslim ya ce kalu dukkaninsu suka ce haddasana muhammad bin abi adiyin muhammadu dan abi adiyin ya ainihin ba mu hadisi an sulaiman at-taimi daga sulaiman at-taimi an nu'aym ibn abi hindin shi ko ya karbo daga nu'aym dan abi hindin ar-rabi'i ibn hirash daga rabi'i dan hirash kaga duk inda hadisin ya kai ya komo yana karewa ne kansa a tabi'i rabi'i dan hirash rabi'i yace an huzaifa anna umara qala daga huzaifa hauzaifa yake cewa lallai sayyidina umar ya ce man yuhaddithuna aw qala ayyukum yuhaddithuna wane ne zai karanta mana hadisi ko kuwa a cikin kuwa zai hadisantar da mu wa zai ba mu labari wa fihim huzaifa a cikin jama'ar da umar ke magana da su akwai sahabi huzaifa ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a fil jama'a cikin wanene ne zai ba mu labarin da manzon Allah ya faɗi dangane da fitintunin karshen duniya kala huzaifatu ana huzaifa ice ni ne wa saqal haditha bi nahwi hadisi abi malikin sai ya kwararo hadisin kamar yadda ainihin wato ka nahwi hadisi abi malikin sai kawo hadisin kamar yadda hadisin abi malik yake ainihin ina fatan mun gane hadisin abi malik shine hadisin farko da muka fara karantawa an fahimci wannan da kyau ko to shine ainihin yake cewa wato abin nan nu'aimi dan abi hindin ya kawo wannan hadisin kamar riwaya abi malik kenan an ribi'iyin shi ma ya karɓo ta daga ribi'iyin wa qala fil hadisi a cikin nashi hadisin sai yace qala huzaifatu huzaifa yace haddathtuhu hadisan sai na faɗa wa sayyidina umar wani hadisi laisa bil aghalit wanda ba shirme ba ba bankaura ba duk abin da na faɗi daidai ne wa qala yace ya'ani annahu an rasulillah sallallahu alaihi wa sallama shi ainihin huzaifa yace duk wannan hadisin ya samo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu bayani annal islama bada'a ghariban وسيعود غريبا وأنه يأرز بين المسجدين باب دكي بياني أكن شوى الدين المسلم يا فارا باقوني kuma zai koma a matsayin ana kallon shi bako wa annahu ya'rizu bainal masjidaini kuma ƙarshe addinin musulunci zai koma ya tattaru tsakanin masallacin Ka'aba da masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'anar wannan al'amarin shine a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kawo wannan addini sai aka rinka ganin cewa ya zo da wani bakon abu duk inda aka haɗa nashi da na sauran mabiya addinai da inda aka haɗa nashi da na mabiya al'adun gargajiya sai a ga nashi ya sha bamban to shine sai aka rinka ganin cewa addinin bako ne wannan karatun zai tabbatar mana cewa haka aka fara ganin addinin daga ƙarshe waye gari ya karɓu da tafiya ta tafiya lafiya kuma jahilci sai ya sake tasowa al'umma to sai ya zama duk wanda ya zo ko duk waɗanda suka zo suna aikata wannan addini a bisa yadda yake tun asali sai a sake ganin sun zo da bakon addini to idan tafiya ta tafiya hatta tsiraru da ake gani a ɓangarorin duniya a matsayin sun zo da bakon addini za a waye gari za a daina ganin su gaba ɗaya saboda addinin zai ɓace gaba ɗaya babu inda za a ga burbushin addinin sai an je inda aka fara shi shine sai an je ka'aba sai an je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama tafiya za ta zo haka قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن عباد حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا غريبا فطوبى للغرباء wannan hadisi muslim ya samo shi daga malamin shi mai suna al'imamu muhammad dan abbad al-zabrakan almakki asalin shi mutumin kasar makka ne sai dai kuma ya zauna kasar bagadadin wabnu abi umar da al'imamu ibnu abi umar su ne malaman da imamu muslim ya samu wannan hadisi can an ambace shi shi ibnu abi umar din a can baya jami'an muslim ya ce su biyun nan sun karɓi wannan hadisi ne an marwan alfazari daga marwanu alfazari Muhammad muhammad dan sai sai ya ce haddathana marwan an yazida marwanu ya karantar da mu hadisin da ya samo shi daga ainihin yazid yazid wato yazidu dan kaisan al-yashkuri shi ko yake cewa an abi huraira shi ainihin yazid ya samo wannan hadisi ne daga sahabi abu huraira qala abu huraira ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace bada al-islamu ban. musulunci ya fara yana bako ne wasa ya'udu kama bada a gariban kuma zai koma kamar yadda ya fara bako to haka zai koma ana kallon shi a bako ba lil ba'i. alherin Allah ya kai wa waɗannan da ake ganin su baƙi ita kalmar tuba kalma ce da take da ma'anoni da dama amma dukkanin ma'anar tana tattaruwa zuwa ga abu ɗaya ne yabo ne alheri ne kamar ka ce fatuba lil ba'i. alherin Allah ya kai wa waɗanda ake ganin su baƙi to addu'a ce wato ane musu fatan waɗannan mutanen Allah ya tabbatar musu da alheri a duk inda suke kalmar tuba ana fassara ta da hausa haka fatuba lilguraba ba. madalla da waɗannan da ake gani baƙi ne nan kuma an jinjina musu ne ita ma kalmar yabo ce fatuba lil ghuraba'i kalmar tuba a nan kuma tana ɗaukar ma'ana wata bishiya ce a aljanna ma'ana aljannar allah ta tabbata ga waɗannan mutane da ake ganin su baƙi za mu dawo za mu tattauna insha Allah ta'ala dangane da maganganun da manyan masana suka yi dangane da ita wannan kalima ta tuba ɗin insha allah to

gashi ne ce haddasa na muhammadu bin abadin wabnu abi umara jami'an an marwan alfazari kala bin abadin haddasa na marwan an yazi da ya anib na kai sana an abi hazimin an abi huraira shi ne abin da yake daidai a cikin matinin wannan nuskan ne aka samu ainihin tsallake amma hatta a cikin sharhin sai da ya tabbatar da abu hazim din na fata an gane. allah ya taimaka to daga cikin maganganun da malamai suka yi dangane da ina ma'anar wannan hadisi cewa ƙarshen al'amari za a waye gari musulunci ya tare kawai sai a makka da madina Malami ya ce wa yahtamilu an yura da bil hadisi almuhajirina ta iya yiwa wannan hadisin ana nufin falalar muhajirai ake so a faɗi izhumul humul ta tagharrabu an autanihim firaran bi ah, adiyanihim wato su ne waɗanda suka yi hijira suka gudu daga ƙasashensu saboda su tsira da addininsu do da suka je inda suka koma sai aka rinka kallonsu a matsayin baki fayakunu ma'anahu 'an na akhirar zaman sai zama kenan to ƙarshen wannan hadisi sai zama kenan ƙarshen zamani tashtaddu fihi mihanu alal musulmi. musulmina fitintunu da bala'o'i za su yawaitu akan musulmi fayafirruna bi adiyanihim musulmi su rinka gudu da addininsu wa yaghtaribuna an autanihim su rinka bakuncewa a wata kasar suna barin ainihin kasashensu kama fa'alal muhajiruna kamar yadda muhajirai suka yi kun san lokacin da annabi ya zo da addini a makka duk wanda yake bin addinin ana ganin su 'yan tsiraru ne kuma ana kallon su sun zo da sabon abu da tafiya ta tafiya sai kuma addinin ya karbu to ana nufin nan gaba za a sake samun al'ummar musulmi duk inda suke za a rinka kallon su masu bakin addini tsanani zai tsanani su ma dole sai su rinka barin ainihin kasashensu wa qad warada fil hadithi qila ya rasulallah manil ghuraba ya zo a cikin wata riwayar wannan hadisi wadda al'imamu ahmad da ibnu maja suka yota da isnadi ingantacce aka tambayi annabi aka ce suwa ne baki kala sai ce humun nuzza'u min alqaba'ili su ne 'yan tsiraru daga cikin kowace ƙabila daga cikin kabila kaza a samu wasu 'yan kaɗan waɗanda za su ainihin zo da addinin sai a rinka ganin su sun zo da baƙon abu daga cikin waccan kabila danki danki 'yan kaɗan dodo dodo haka a cikin kowace kabila za a rinka samun wasu 'yan tsirarin mutane waɗanda za su ainihin rinka zuwa da addinin sai a rinka ganin cewa wannan fa sun zo da ainihin wato sabon addini ne allah madaukakin sarki ya taimaka wannan shara fage ce wadda malamai suka yi dangane da tattaunawa akan ma'anar hadisin za mu zo za mu ji maganganun da suka yi masu tsawo insha Allah ya ce masailu ta ta'allaku bi hadha hadith almas'alatu alula hadithu abi huraira hadha min afradil musannif rahimahullah almas'alatu thaniya fi takhrijihi wannan hadisin abu huraira din da muka ji ko muslim ne kadai ya ruwaito shi bukhari bai ruwaito shi ba amma daga cikin malamai kuma an samu ibn maja ya ruwaito shi haka al'imamu abu awana haka al'imamu abu nu'aimin haka al'imamu al-khatib al-baghdadi a cikin littafin shi mai suna tarihu madinati salam wanda aka fi sani da tarihu baghdad al-mas'alatu thalitha fi fawaidihi na daga cikin darussan da wannan hadisin ke karantar da mu minha ghurbatul islami ba'da intisharihi wa ishtiharihi addinin musulunci bayan ya yadu ya shahara to zai koma kuma ya sake zama bako yanzu duk inda ka shiga a duniya zaka ga akwai musulmi ko ina ka je zaka ga cewa addinin musulunci ya shahara to za a waye gari duk inda ya shahara dinnan kuma zai waye gari zai mutu za a waye gari duk inda ya yaɗu dinnan za a waye gari ba shi sai ya zama 'yan tsiraru ne daga cikin waɗannan wurare kawai za a rinka samun inda addini yake to sai a rinka ganin shi a matsayin sabon addini a matsayin bako wa qad sabaqa anna al-islam wal imana idha iftaraqa ijtama'a wa idha ijtama'a iftaraqa fama huna min al-awwal fa gurbatul islami islam huwa gurbatul iman akwai wasu bayanai da kullum malamai suke shine menene musulunci musulunci shine kashe da la ilaha illallah muhammad rasulullah ka tsaye da sallah ka ba da zakka ka yi azumi ka yi aikin hajji musulunci kenan to menene imani shine ka yadda da allah ka yadda da manzannin allah ka yadda da littattafan allah ka yadda da mala'iku ka yadda da dukkanin kaddara mai kyanta da ainihin mara kyanta to waɗannan waɗannan rukunai na musulunci da waɗannan rukunai na imani in an so a bambance kenan to amma a duk inda musulunci ya zo kalmar imani bata zo ba to imani ya shiga ƙarƙashin musulunci a duk inda imani kalmar ta zo kalmar musulunci bata zo ba to imani ya shigo musulunci ya shigo malam yana son ya nuna maka menene alakar wannan hadisin da babin imani da ake karatu sai ce da annabi ya ce bada al-islamu gariban abinda kalmar islamu take nufi a nan iman kamar yana cewa ne bada al'imanu gariban don haka to da ya tabbatar maka da cewa abin da ake nufi da al'islamu a nan shine al al'iman sai ce wa haza huwa wajihul mutabaqa fi dhikrihi huna kaji alakar da ta sa aka kawo wannan hadisin anan shine abin da ake nufi imani ya taba kasancewa bako to nan gaba zai zama bako to kaji alakar kawo shi a cikin babin imani wato wannan imani da kake ga ya yadu a yanzu ko ina to a da tsirarun mutane ne suke da shi to za kuma a dawo ƙarshen duniya za a sake samun 'yan tsiraru ne kaɗan suke ɗauke da shi wallahu ta'ala a'lam wa minha anna fihi alaman min a'lamin nubuwa haisu akhbara an sallallahu alaihi wa sallam bima sayaqa'u ba'dahu sannan kuma wannan hadisi yana daga cikin hadisan da suke bayyana mu'ujiza da kuma tabbacin annabta annabi sallallahu alaihi wa sallama domin kuwa ga annabi ya ba da labari kuma abin ya faru kamar yadda ya faɗi fawaka a kama akbara sallallahu alaihi wa alihi sallama wa الله Wa ma وما ينطق عن الهوى in huwa illa وحي يوحى dama Allah ya ce manzon Allah baya magana son zuciya duk abin da ya faɗi to wahayi ne aka yi mishi falaqad udhiya sahabatu ridwanullahi alaihim bi sababi islamihim haƙiƙa an cutar da sahabbai saboda musuluntarsu da suka yi وقد كان الكفار كما وصفهم الله bi وجل بقوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون barka ji yadda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kafirai yace kaga waɗanda suke kafirai ne mujirimai ne 'yan ta'adda to har ma dariya suke wa ainihin muminai wa idza marru bihim yataghamazuna idan suka zo wuce inda muminai suke sai su rinka musu gamzu ma'ana sai su rinka musu tsegumi suna nuna su ga su na fa ga su nan su ne kaza su ne kaza wa idan qalabu ila ahlihim ko ila ahlihim qalabu fakihina idan suka juya wurin ainihin iyalansu sai su juya wurin iyalansu suna ainihin wato dariya suna tafi da juna mana suna mukafaha irin dariya ta mugunta wadda ha'ana ana tuntsirawa ko kuma malamai suka ce saboda su kafirai 'yan duniya ne sai zama lokacin da suka wuce mumine su ne musu dariya sai su koma cikin iyalansu suna cin ainihin fawake wato suna cin 'ya'yan marmari da kayan holewa kawai abin da ake so a nuna maka a nan a lokacin da ainihin suke wa muminai dariya kuma in suka wuce su su ne zundansu in suka koma cikin iyalansu sai su shiga gida suna dariya dariya ta keta ko kuma su shiga gida kawai suna hada daularsu da cin duniyarsu wa idara ra'awhum kalu inna haula ila dallun idan su waɗannan mujirimai suka gansu sai su ce kun ga waɗannan batattu ne ko kun fahimta jama'a kalmar da sarkin zazzawa ya gaya mini kenan bana dinnan nan kwanan nan cikin makon nan wai ni albani wai na batar da jama'a o kaji shi da aka ban mai da bukhari da eh, tafsirin jallalaini da risala a fada shi tun da ya hau sarauta ya fiye da shekara talatin ko bismillahir rahmanir rahim bai taba karantarwa ba kaji wai shi ne zai ce mu da ke karantar da ƙur'ani da hadisi wai batar da mutane muke yi wa hal الدين dina الملوك muluku wa ulama yau shekara 1200 abdullahi dan mubarak ya ce suwa suka bata addini ya ce ba kowa ba ne su ne sarakunan gargajiya da miyagun malamai sai ga miyagun malaman ɗariƙa na tijjaniya 'yan fitiyanu da 'yan ƙungiyar izala shedanu sai ga su sun haɗa kai wai baban tuna saboda rashin kunya wai shine zai ce wai raba kan musulmi kai ka ji dan izala irin shi dan iska wai shine wai zai ce wai raba kan musulmi raba kan musulmi kai yanzu dan izala yana da mutunci zai ce wani na raba kan musulmi suwa suka fara zuwa a najeriya nan suka ce ka abuwana ka abuwana ka abuwana ka abuwana a raba masallaci a raba makabarta ma'ana ana kallon mu cewa ba mu san an yi wannan tarihin ba yanzu za a haɗe da ɗan izala shedanin ɗan izala da ɗan fitiyanu wai a ce wai ana raba kan musulmi don uwarku ku kuna bin junan ku sallah ne yan iska kuna bin junan ku sallah ne ba ku bin junan ku sallah wannan na kallon wannan kafiri wannan na kallon wannan kafiri haka kuke zama amma yanzu kaji sun je wai su ne za su haɗe mana kai waɗannan su ne ibn mubarak kike cewa wahal afsada dina illal muluk wa ulama usu'in miyagun malamai wa ruhubanuha da masu bauta Allah da jahilci me suke karantar da mutane na addini ko kun fahimta jama'a shine wasu 'yan izala da ke nan wai har sun yi waya wai suna fada balalau eh, ga albani yana fada da malaman izala na ce to kun ga irinta shi nake gaya wani can da suke magana na ce to kun ga irinta yanzu nan shi da ya je ya je ne a madadin izala a'a idan ya je ne a madadin izala izala idan tana da matsala da mu za ta tafi wurin sarkin gargajiya ne ko ko za ta zo makarantar mu ne ko za ta gayyace mu masallacinta ne ko kun fahimta wannan yana daga magana da muka tattauna da su lokacin a ofishin malam balalau da muka je wa'azi yola din na ce yau shekara talatin da biyar kenan ana zaluntar mu da sunan muna fada da izala sai wani shedani sai neme mu da fada wai kuma wai sai ce kawai wai mu zauna haka duk abin da ya so ya yi a kanmu saboda in muka yi magana sai koma ya ce to albani na fada da izala mana wai shi duk inda yake shine izala a lokacin ne wai sai suke cewa wai yanzu suka fahimci abin na ce dan ya ciyo ku ne yanzu su mata abin ya ciyo su ne shine yanzu suka fahimta amma su kansu da duk inda za a je eh albani yana fada da izala me yasa wani ne zai ki Allah a cikin izala sai zo sai nemi fada da sunna wai abin da yake so duk abin da zai yi wai sai a kyale shi don aka yi mishi raddi to wai ana fada da izala don shi shine izala su kuma duk sai su gamsu a haka saboda haka ku kiyaye jama'a babu wani wanda zai taba abin da muke a kai tabawa ta rashin mutunci kuma ya sa rai za mu kyale shi kuma mu uslubin faɗan mu a duniyar malamai faɗa ne irin na malaman hadisi har abada za a yi shi sai ran da ka dawo ka tuba ka janye magana da kai ɗaya kenan na biyu da hausa shine irin faɗan kurame kurma ba a gama fada da shi kuka fada da kurma nan aka raba nan da shekara goma kun haɗu za a ci gaba sai dai ba a haɗu haka malaman hadisi suke so da haka abinda kullum muke cewa izala daga cikin izala ko ɗariƙa duk wanda zai neme mu da rikici ku zaunar da shi ku ce kai eh kaga mutumin nan eh idan da ba mu da kyakkyawar fahimta da shi yanzu muna da kyakkyawar fahimta da shi idan muna da abin da muka ga ba daidai yayi ba to mu nemo shi ya zo mu tattauna da shi amma cewar mu je mu kai maganar wuri kaza ba za ta biya bukata ba yanzu gobe sai mu ga me su Baban tuna za su karanta kuma su ce sunna ne waɗannan masu raunan dama-dama za su bi sunna ne to dama kuma kai mai fitar da kai daga cikin yan bidi'a da yan al'ada dan sunna to gobe za ka zo ka karanta sunna ne ka ce musu ga sunna sannan kai ka ji wani shedani dan fitiyanu wai dan dariƙa ne wai zai dubi ibran albani wai ce wannan hadisin da'ifi ne ka ji wanda tun da ran da aka haife shi a cikin hadisi da'ifi yake hadisi da'ifi wai ni zai duba wai ce wannan hadisi da'ifi ne kuma shi kenan a shi albani ba zai magana ba tunda baya fara da abin dukkanin kadiyar jama'a tana koma ne zuwa ga polio ba ma son ku manta da ita dan ba haka ba sallamu ta juma'a tuntun muna abun mu amma matsalar shi ne mun ja wa sarki da shi da salanken zazzau matsala dangane da polio iyakacinta kenan don haka ana zama suka kasa kawo maganar da ta sa suka tara mu sai suka fara magana polio kuma aka hana a yi magana akan polio to idan kun hana a yi magana a nan nan kuma makaranta ta ce ma ga yadda za ku yi ku hana idan muka tashi muka kira taro na ƙara wa juna ilimi wanda duk duniyar jaridu za ta ɗauka ma ga yadda kuma za ku iya hana a nan so kullum babban abin da ya fi dacewa gare ku inda gaske kuke yi duk abin da ake tattaunawa ku tsaya a tattauna shi har a gano amma zamanin mulukiya ya wuce turawa sun ci ku da yaƙi turawa sun ci ku da yaƙi yanzu zamanin mulukiya ya wuce zamani ne na in ka isa ka fito da satifiket ɗinka ka je sss da wane ne si screening ɗinka jam'iyya ka za ta yadda da kai sannan talaka su zaɓe ka ko kuma ka murɗe ɗayan abu biyu ne kawai ake samun mulki amma duk wani mulki da ba a same shi ta wannan ba a wannan zamanin a wannan kasar a wannan lokacin da muke baka da ikon da zaka tankwara ko mutanen gidanka balle wasu waɗanda ba abin da ya haɗa ka da su ba abin da ya haɗa ka da su nan najeriya ce najeriya babu mulkin gargajiya gaba ɗaya a najeriya we are running on a democratic system of governance tsari ne na demokuraɗiyya so in kai sarkin gargajiya ne kawai ka je ka tattara waɗanda kake da iko da su da waɗanda suka kai kanka gare su amma mu muna 'yan demokuraɗiyya muna 'yan boko ka zo ka ce za ka yi mana iko a cikin ilimin mu waye kai ka ce sai abin da kake so za a bautawa kai kana yin abin da ya tabbata a wurin allah ne jama'a kun fahimci wannan da kyau a malikiya akwai saɓani ne game da aske gemu to wannan ya bagge mu irin na macuta wannan ya bagge mu irin na shaidanu a ina aka faɗi wannan a malikiya ku karanta dan hodiyo mana a cikin littafin shi bayanul bida'i shaitaniya allati ahdathaha nasu fil millatil muhammadiyya fi Bila da hausa dan hodiyo ya rubuta gemun ku yi daidai da irin wanda babu sabani tunda sabani ne ba ku so kuma ku har ku yanzu kun yarda da ta hakiki ne a cikin ilimi a ce an yi sabani game da matsala ku ce wai ra'ayi kaza za a bi amma kaza ba za a bi ba yaushe kuka tuba daga cewa duka daidai ne Allah ya kiyaye saboda haka jama'a ku kiyaye waɗannan maganganun wallahi addinin musuluncin haka ya fara sahabbai suna cin wahala ane musu dariya ana ce musu batattu gashi wa idara auhum Kalu, inna haula ila idan so gan sai ce waɗannan fa batattu ne waɗannan batattu ne walaƙadu waƙa'a almutamassik bidinihi fi hadha al'asr al'asib ala hali sahaba radiwanullahi alaihim fi zalika me wannan littafin jama'a malamin mu yana nan da ranshi a makka yanzu gashi magana da yake cewa ice masu riƙo da addini a wannan zamani sun waye gari sun samu kansu a hali irin halin da sahabbai suka samu kansu a wancan zamani fama aksara man yusamma bi muhammadin wa ahmad mutum nawa ne ake kiransu da muhammad da ahmad a cikin musulmi yanzu suna da yawa wayan tasibu ilal islam zaka ga dukkansu muhammadu musulmi ahmadu musulmi walaisa min ahalihi amma kuma ba shi daga cikin mutanen da suke musulunci da gaske bal huwa min ahalin nifaqi wa shiqaq yana daga cikin munafukai ne waɗanda suke raba kan al'umma aw min du'afa imani ko kuma yana daga cikin masu raunin imani daidanhum an gane daidanhum dinul mujrimin al-awwalin irin addinin su irin kirarin su irin kirarin addinin mujrimai ne na farko yalmizuna suna ainihin wato zinɗe wa yagmazuna sannan suna ainihin tsegumi suwa suke wa almultazimi na bisunna ga duk waɗanda suka lazimci sunna wa yarawnahum suna kallon su mutakhallifi na waɗannan wai an ci baya an basu kansu bai waye ba gidadawa ne an fahimta wa jami'ina suna kallon su wai masu ra'ayin 'yan mazan jiya da ba sa ci gaba wa asbahat shi'aru sunna bainahum ghariba sai ya zama kirarin sunna a tsakanin irin waɗannan mutane ya zama ainihin bakon abu ne fasunniyu indahum la'imun duk mai aiki da sunna a wurinsu to abin zargi ne wal bid'iyyu wal khurafi bainahum karimun sannan duk dan bid'a da mai kirkirar ƙarya shine abin mutuntawa a tsakaninsu wa asbaha al munkaru ma'rufan mugun abu ya zama shine daidai a wurinsu wal ma'arufu munkar sannan abin da yake daidai kuma shine abin kyama fa gurbatin ghurbatin ashaddu min hadhihi ghurba wacce irin bakunta ta fi tsanani fiye da wannan abin da aka sani a cikin addini wai ka ji wannan ja'irin dan ɗariƙa wai an ɗaga mishi littafin musannaf na ibnu abi shaiba wai yana cewa wai wannan ba shi daga cikin sitta sihahu Kaji jahili duk duniya wanda duka ji ya ce sitta siyahu dalili ne akan jahilcin shi wannan ba shi daga cikin sitta siyahu wato kai yanzu nan jahili sai sitta siyahu dai ake hujja da su muwatta ba ta daga cikin sitta siyahu to muwatta ba ta daga cikin sitta siyahu jahili ma'ana bukhari da muslim da abu dauda da nasa'i da tirmidhi da ibnu maja wancan ɗaya shaidanin kuma sai ya ɗibo hadisan cikin bukhari da muslim ɗin su kuma sai ya musu ta'awili haza dinul mubtadi'a in ma su ce wannan ba su yadda ba in ma in aka karanta kuma sai su ta'awili ma'ana su ba za su yadda sunna ta zo ta canza rayuwarsu daga yadda take ba sai dai su rayuwarsu ta canza sunna duk abin da aka karanta in ya saba wa abin da suke a kai sai su ce ko dai bai inganta ba ko ba su san shi ba ko kuma a yi tawilin shi dole ya sake dawowa zuwa ga abin da suke a kai don haka gani nan bari nan ba abin da zai canza su na karatu revolution zai zo ya canza ku revolution zai zo ya canza ku matasa ku ci gaba da yin karatu suna fuskantar barazana ne barazana wadda ta fi kowace girma fiye da tashin hankalin ke faruwa a ƙasar saboda sun ga matasa suna ilimi abin da suke so shine sun fi so ku ɗauki bindiga ku ɗauki makami domin wannan zai ba su damar su ɗauki makami su taya ku wannan zai ba su damar su ci kuɗi na ƙarya amma in suka gane karatu kuke yi sun san ƙarshen su ya sun san ƙarshen su ya don haka di yadda za a yi sai an ɗauke ku an kai ku fagen da nan ne za a buga amma fagen karatu kam wannan ba sa sha'awa da haka matasa za ku yi dilin ɗinsu ne da ainihin karatu mana maganin su kaɗai za a yi da karatu ne duk waɗannan da kuwa gansu da waɗannan malamai maƙaryata masu gyamma na shaiɗanu dukkaninsu za su gama wannan ɓare-ɓare nasu za ku ga asirinsu za ku ga asirin su ya tuni malai yake cewa wa ayyu musiba yusabu biha ahlul islami aktharu min hadha wace musiba ce za ta samu musulmi da tafi wannan a ce dan bid'a an mai da shi ahlus sunna ahlus sunna an mai da shi dan bid'a mai batarwa ya zama mai shiryawa mai shiryawa ya zama shine ainihin mai batarwa alkhairu fihim mahajur duk inda suka ga alheri to sai su kaurace mishi ko kun fahimta jama'a baina hum madhur mai aiki da sunna abin gudu ne abin kyama ne abin kyarewa ne walisanul haqqi indahum kalil sannan harshen gaskiya a wurinsu to abin da suke gani a nakasa shi wadda'i ila sunna zalil mai kira zuwa ga sunna kaskantacce ne yaktafi fihimul muwahhid idan mai tauhidi ya zo sai dai rinka ɓoyewa daga gare su wa ya na Humul mulhid Ɗan ta'adda shi ne zai rinka ainihin fitowa da harshen shi da bakin shi da wuyan shi fatuba liman masaka bil islamil haq. alherin Allah ya kai wa waɗanda suka yi riko da musulunci na gaskiya fi misli hadhal mujtama a irin wannan rayuwa da muke a yau wahajar al-khurafat alherin Allah ya kai wa waɗanda ke ƙaurace wa ƙarerayi Walbida da bidiyo'i a irin wannan zamanin lallai a irin wannan zamanin shine zamanin da za a tashi a yada sunna domin masu yada bidi'a sun ainihin yawa a wannan zamanin ne za a tashi a tabbatar da gaskiya domin masu tsai da karya sun yi yawa a wannan zamanin ne za a tashi a yada sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ina ciki da waje yadda al'umma za su zama ala basiratin min dinihim ina fata an gane akhraj al-imam at-tirmidhi an anas bin malik qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama tirmidhi ya fitar da hadisi daga anas yace manzon Allah ya ce ya'ti ala nasi zamanun wani zamani zai zo ya riski mutane as-sabiru fihim ala dinihi kal qabid ala al-jamr wanda di ya haƙuri akan addinin shi a wannan zamani to zai zama kamar wanda ya danki garwashin wuta ne ya ainihin rike wannan hadisi sahihi ne ƙarshe malam ya cike da aya alƙur'ani rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh na. ya ubangiji karka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu wa hablana min ladunka rahma Allah kai mana baiwar rahama daga gare ka innaka antal wahab Allah kai ne mai baiwa Allahumma hadina fi man hadait Allah ka shiryar da mu cikin waɗanda ka shiryar wa afina fi man afait Allah ka kiyaye mu cikin waɗanda kake kiyayewa walla na fi man tawallai Allah ka jibince mu cikin waɗanda kake jibinta wa barik lana fi ma a'tait Allah madaukakin sarki kai mana albarka cikin abin da ka bamu wa qina sharra ma qadaita Allah ka tsare mu daga sharrin abin da ka hukunta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka Allah kai ne kake hukunci babu wanda ya isa hukunci a kanka tabarakta rabbana wa ta'alaita albarkaka tana da yawa ya ubangijinmu kuma ɗaukakaka ta kai matuƙa kun ji ainihin daga cikin darussa sai malam ya ce wa min ha fadlu man hajara autanahu wa ashiratahu li ajlil islam wannan hadisi yana nuna mana falalar wanda ya hijira ya bar garinsu ya bar dangin shi saboda an tsangwame shi akan musulunci fa inna lahul janna zai samu aljanna kama wa'adallahu ta'ala fi hadha alhadith kamar yadda Allah ya alkawari a cikin wannan hadisi kaga malam ya fassara kalmar tuba kenan da aljanna wa fi qawlihi azza wa jalla haka kuma Allah ya alkawarin aljanna ga duk wanda ya hijira ya koma zuwa ga Allah a cikin jawabin shi da yake cewa Wa ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ya يفتو daga gidansu yana mai hijira zuwa ga Allah da manzan shi yudrik hul mautu sannan mutuwa ta riske shi faqad a ajruhu huwa alallah ladan shi ya tabbata ga Allah ko da bai isa inda zai hijirar ba wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance kuma mai gafara ne mai rahama ne ma'ana tabbas Allah zai gafarta mai kuma ya mishi rahama <coughs> mala yake cewa wallahu ta'ala a'lam bi sawaba ilayhi al-marji wal ma'ab al-mas'alatu rabia fi ikhtilafi ahli al-ilm fi ma'ana tuba mecece ma'anar kalmar tuba kun ga kamar yadda nake faɗa muku a jiya malamin hadisi in ya zo ya karo da wata kalma yana duban ma'anarta ne da ta dace da hadisi sai fassara ta kawai sai wuce to amma irin wannan kalmar ita dukkanin fassarorin da aka yi wa kalmomin kalmar dukkaninsu suna wayuwa ne zuwa ga ma'ana ɗaya kamar yadda za ka zo ka ji don haka yana da kyau irin wannan abi a kawo fassarorin malamai gaba ɗaya sai malai yake cewa ilam annahu ikhtalafa na fi ma'ana tuba min qawlihi ta'ala Allah ya faɗi irin wannan kalma a wani wuri a Qur'ani da yake cewa tuba lahum wa husnu ma'ab to tuba lahum aljanna ta tabbata gare su da kuma kyakkyawar makoma ko kuma tuba lahum alherin allah ya tabbata gare su ko tuba lahum madalla gare su to malamai suka yi fassarori ya ce qala ibn abi talha an ibn abbasin farahun wa qurratu ibn abbasin a cikin wannan fassara ya ce ma'anar tuba farin ciki da sanyin ido wa qala ikrimatu ikrimatu kuma ya ce ni'ima ma lahum ni'ima malahum ma'ana madalla da ainihin irin dukiya ko sakamako da za su samu wa qala dhahak dhahak kuma yace ghibtatul lahum wato alheri ne wanda in Allah ya yi musu kowa in ya ga alherin zai rinka sha'awa alherin wa qala ibrahim naka ibrahim naka yace ma'ana tuba khairul lahum alheri ya tabbata gare su wa qala qatada kata da yace ce hiya kalimatun arabiya ya ƙulun rajulu tuba laka idza asabta khairan idan ka samu alheri sai balarabe ya ce maka tuba laka wato ka dace da alheri ka yi ta wa fi riwayatin tuba lahum husna lahum kyakkyawan sakamako ta tabbata gare su wa husna ma'abin ay marji wato kuma kyakkyawan makoma ta tabbata gare su قال الحافظ ابن كثير رحمه Allah ibn kathirin da ya kawo waɗannan maganganu gaba ɗaya sai ce wa hadhihi al shay'un wahidun waɗannan fassarorin duk gaba ɗayansu ma'anarsu ɗaya ne la manafa bainaha babu karo a tsakaninsu domin wannan ya ce alherin Allah wannan ya ce farin ciki wannan ya ce sanyin ido wannan ya ce madalla wannan duk kaga ma'anonin suna komawa ga abu ɗaya ne وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه tuba lahum qala hiya ardul janna bil ainihin wato bilhabashiya a yaren ƙasa habasha in aka ce tuba to kalma ce ta habashiyanci abinda ake nufi ƙasar aljanna kasar aljanna to wannan fassara kuma in ka dube ta tare da wata magana da malaman ilimin tafsiri suke da suke cewa dukkan qur'ani larabci ne to sai kuma ka kasa gane to tuba anan an ce habashiyanci ne to ya za a iya gane a kenan to ko su da suka yi wannan magana sun dawo sun ce duk wata kalma da aka gani a cikin ƙur'ani wadda ba larabci ba to a ƙashin gaskiya larabci ce sai dai an samu tarayya ne tsakanin larabawa da waɗancan yaran wallahu alam malai ke cewa waƙala sa'idu a masjuh sa'idu dan ko masjuh yace tuba ismul janna bil hindiyya da yaren indiya ne sunan aljanna kenan kaga shi ma irin waccan dai wakaza rawa suddi hakanan malam suddi shi ma ya faɗi an ikrima daga ikrima ko ya ce tuba lahum hiyal janna wa bihi qala mujahidun wa qala al-awfi an ibn abbasin lamma khalaqa allah al-janna wa faraga minha qala alladhina amanu wa amilu salihati tuba lahum wa husnu ma'ab yayin da Allah ya gama halitta aljanna sai yake cewa muminai da suka yi ayyuka na gari tuba lahum wa husna ma'ab wa zalika hina a ajabatu wato da aljanna ta birge Allah ta kawatar da Allah shi da kanshi sai ce tuba lahum to tuba din sai ta zama aljanna kenan wa qala jaririn jarir al-imam ibn jarir tabari yace haddathana ibn humayd haddathana yaqub an ja'far an shahr ibn bin qala tuba shajaratun fil janna kullu shajaratil janna min aghsaniha min wara'i suwaril janna wannan yake cewa abin da ake nufi da ainihin tuba ya ce wata bishiya ce a aljanna wadda duk wata bishiya da ke aljanna rassanta manya-manya ne har suna ainihin fitowa ta bayan dannin aljanna ɗin wannan asarin da ya kawo asari ne za'ifi, sai dai an samu ainihin wato wasu riwayo waɗanda za su ƙara ƙarfafa shi kamar yadda za ka zo ka ji domin a cikin ainihin riwayar akwai ainihin darraj to darraj shi kanshi akwai matsala dangane da shi ko da yake a cikin riwaya ainihin ta gaba ce shaharu dan hausham ishtahara huwa bi dha'af وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس ومغيث بن سمي وأبي إسحاق السبيعي وغير واحد من السلف أن طوبى شجرة في الجنة هكا أكا رويتو دقا من يما لمن فرقو ديوا سنشي أبن ake نفي دا طوبى to bishiya ce aljanna fi kulli darin minha husnun minha a kowane gida na aljanna akwai wani reshe na wannan bishiya kwaya ɗaya wanda ya sauka ma'ana bishiya ce kwaya ɗaya amma saboda yawan rassanta da girman rassan kowanne gida akwai reshenta guda ɗaya da ya sauka wa zakara ba'dhum anna ar-rahman tabaraka wa ta'ala gharasaha da yadihi min habbati lu'lu wasu kuma ma suka ce ai Allah mai rahama da kanshi shi ya dasa wannan ainihin bishiya a cikin gidan aljanna wa an an tamtadda yace mata ta miƙe te ta tsawo te ta faɗi famtaddat ila haithu ya sha Allah tabaraka wa ta'ala ita kwate ta tsawo da faɗi har zuwa inda Allah ya so wa kharajat min asliha bii anharil janna daga tushenta ne dukkan wasu teku dukkan wasu koguna na aljanna suke bubbugowa min aslin wa khamrin wa ma'in wa labanin kogin nan na giya da kogin zuma da ruwa da kogin madara da ke cikin aljanna duk daga ƙarƙashin wannan bishiyar ne وقد قال عبد الله بن وهب حدثنا عمرو بن الحارث الله عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الحيثم عن سعيد عن أبي سعيد الخدري مرفوعا طوبى شجرة في الجنة مسيرة مئة سنة tuba dinnan aka ce wata bishiya ce mai girma a cikin aljanna faɗinta ya kai tafiya shekara ɗari siyabu ahlil janna ta min akmamiha daga ainihin tsakankanin rassanta tufafin 'yan aljanna ainihin suke fitowa to wannan riwaya ita ce muka fara ishara cewa malamai sun tabbatar da rauninta saboda shi darraj din to amma sai dai sun nuna cewa akwai wasu hadisai waɗanda ke tabbatar da lallai akwai ainihin tabbacin magana tuba dinnan a cikin aljanna gashi nan daga cikin waɗannan hadisai ce wa akhrajal imamu ahmad fi ya an abi sa'id al-khudri an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama anna rajulan qala ya rasulullah tuba liman ra'aka wani mutum ya ce wa manzan Allah ya manzan Allah tuba liman ra'aka madalla da duk wanda ya ganka wa amana bika kuma ya imani da kai qala sai manzon Allah ya ce tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba thumma tuba thumma tuba liman liman amana bi madalla ga wanda ya ganni ya yi imani da ni sannan kuma madalla sannan kuma madalla sannan kuma madalla ga wanda ya yi imani da ni wa walam yarani shi ma bai ganni ba madalla da shi kala lahu rajulun to sai wani kuma daban ya ce wa ma tuba wannan tuba tuba tuba da kake ta faɗiya manzan Allah mecece ne kala sai ce shajaratun fil janna masiratuha mi'atu amin bishiya ce a cikin aljanna wadda zara fadinta ta kai tafiya shekara ɗari a ahlil janna takhruju min akmamiha daga ainihin cikin ainihin itatuwanta ko ganyenta ainihin tufafin 'yan aljanna suke fitowa wa akhraja shekhani an abi hazimin an sahal bin sa'adin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai malam bayan ya gama kawo waɗancan hadisai sai kuma zai kawo waɗansu hadisai daga bukhari da muslim waɗanda za su ƙarfafi waɗannan maganganu ya ce daga ainihin abu hazim tabi'i ne shi ya ce daga sahalu ɗan sa'adi sahabi ne shi kuwa sahal yake cewa أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن a cikin aljanna akwai wata bishiya wadda mahayi da ke kan wani abin hawa zai shekara ɗari yana tafiya a cikin inuwarta la ya qata'uha amma ba zai iya datse ta ba ya shekara ɗari yana tafiya amma ba zai iya ƙara inuwarta ba قال فحدثت به النعمان ابن أبي عياش الزرقي فقال حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مئة عام ما يقطعها أتكين الجنة أكوي وتبشيا ود محين إنجرمن دوكي dokin da yake ɗan kwararre ma'ana dokin da yake an shirya shi don gudu dan kwararrun da kai ko raƙuma su ne waɗanda za a gaba su da katon ciki an hore su sun dan kware wato sun ɗame suna iya gudu to irin wannan mai dokin ko mai raƙumin asire mai sauri zai hauye tafiya a cikin inuwa wannan bishiya mi'ata amin ma ya qata'uha shekara ɗari amma ba zai iya kare inuwar ba وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قول الله تعالى وظل ممدود من زن الله نيكي تفسير قرآني سيزو كان آير واقعة da Allah yake cewa wa zillin mamdud da inuwa mai faɗi 'yan aljanna za su samu inuwa mai faɗi ƙala sai ainihin manzan allah ya ce fil jannati shajaratu a cikin aljanna akwai wata bishiya yasirun rakibu fi zilliha mi'ata amin la yaqta'uha matafiyi ko mahayi zai ainihin wato yi tafiya a cikin inuwar ta tsawon shekara ɗari ba zai yanke ta ba wa akhraja shekhani an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil jannati shajaratun yasirun rakibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha iqra'u in shi'tum wa dhillin mamdud abu huraira ya ruwaito manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin aljanna akwai wata bishiya wadda mahayi zai yi tafiya cikin inuwarta shekara ɗari bai kare ta ba manzo allah ya ce in kuna son ganin haka a cikin qur'ani ku karanta inda Allah ya ce wa zillin mamdud akwai inuwa wadda take mai tazara a cikin aljanna Ka ji tazarar inuwar za a shekara ɗari ana tafiya cikin ta ba ƙare ta ba wa akraja min jaririn kan abi huraira qala tuba shajaratun fil janna yaqulu allah laha tafattaqi li abdi amma sha'a fatafattaqu lahu anil khayli ko bisurujiha wa lujumiha wa anil ibili bi azmatiha wa amma sha'a min alkiswa to kun ji kuma ainihin wato wani hadisin wanda sahihiyar magana hadisin kyakkyawa ne abu huraira ne yake cewa wata bishiya a aljanna ce take da suna tuba wadda allah maɗaukakin sarki zai ce wa wannan bishiya ta tsattsagewa bawan shi abinda bawan yake so di ya fito cikinta sai ta tsage sai ainihin wato dawakai sai su fito da sirdinsu da kuma linzaminsu raƙuma su fito su ma da linzaminsu hakanan dukkan suturar da bawa yake so sai ta fito daga cikin ainihin wato abin nan daga cikin wannan bishiyar قال الجامع عفى الله تعالى عنه duk wannan karatu da muke daga sharhi ne muke karanta a gashi al-bahr al-muhit sajjad sharhin sahih muslim malamin duk da ya gama kawo waɗannan maganganu sai ce hadhihi al-aqwalu fil haqiqa laysa bainaha ta'arudun waɗannan maganganun a ƙashin gaskiya babu karo a tsakaninsu bal hiya min tanawwu'il ibarat suna daga cikin maganganu nau'i nau'i kawai ko an fahimta jama'a ma'ana in kana karatu cikin usulul tafsir na ibnu taimiyya muqaddimatun fi usulul tafsir za ga ibnu taimiyya ya kawo irin wannan ka'idar cewa kalma ɗaya ce sai a zo fassara ta sai ka ji an fassara ta da kalmomi daban-daban amma duk ma'ana ɗaya ne misali ihdinas siratal mustaqim mecece siratal mustaqim wasu suka ce qur'ani wasu suka ce musulunci wasu suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kun fahimta قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون bi fadlillah to menene fadlillah wasu suka ce qur'ani wasu suka ce manzon Allah wasu suka ce musulunci duk ma'anar za ta koma zuwa ga abu ɗaya ne don haka wannan irin saɓanin fassarar ba shi daga cikin saɓanin da za a ce malamai sun yi saɓani a kai sai dai nau'anta ibara ne kawai kowa yana ƙoƙarin fito da abin ne ina fata an gane na haka malam ya ce wallafzu muhtamalun likulliha wannan lafazi na tuba zai iya ɗaukar duk waɗannan ma'anoni da aka kawo fahamluhu ala jami'iha huwal aula don haka a ɗauki wannan lafazin ga dukkan waɗannan ma'anonin shi ya dace a ce tuba lahum alherin allah ya tabbata gare su aljanna ta tabbata gare su farin ciki ya tabbata gare su ni'ima allah da yarda allah ta tabbata gare su duk in ka fassara daidai ne to sai mu dawo cikin karatun musulmi ya ce wa haddathani muhammad bin rafi'in wal fadl bin sahal al a'raj qala haddathana shababat bin sawwar haddathana asim wa huwa ibn muhammad al umari an abihi an ibn umara an an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأزر الحية في, في جهرها wannan hadisi muslim ya samo shi daga malamin shi mai suna muhammadu dan rafe muhammad dan rafe al-qushairi ma'ana garinsu ɗaya da imam muslim kuma kabila ɗaya suka fito wal fadl ibn sahal al malam sahal dan wato malam fadl dan sahal Al'a'raj a'raj wato ane mishi ainihin abin nan lakabi da cewa Al'a'raj gurgu ta iya yiwa gurgu din ne na fata an gane قال حدثنا شبابة بن سوار يجي مال من شبابة بن سوار الفزاري يا كرنت دمو حديثي أبو عمرو المدائني كن ko yake cewa haddathana asimun malamin mu malam asim sai muslim ya ce wa huwa ibn muhammadin al-umari shine asimu dan muhammadin al-umari an abihi ya samu wannan hadisi daga mahaifin shi muhammad dan zaid dan abdullahi dan umaru dan khattabi ma'ana wannan shine me ɗa ne ga jikan sayyidina umar ya zama tattaba kunnan umar na fata an gane shine ma'ana umari din an ibn umar ya karbo shi kuma wannan hadisi daga kakan shi umar ai daga kakan shi ibn umar an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yace innal islam bada'a ghariban musulunci ya fara bako wa sayaudu ghariban kama bada'a zai koma yana bako ne kamar yadda ya fara wa huwa arizu bainal masjidaini musulunci zai koma ya tattaru tsakanin masallatai guda biyu masallacin makka da masallacin madina kama arizul hayyatu fi juhuriha kamar yadda maciji ke tattaruwa ya shige cikin ramin shi haka za a wayi gari idan maciji ya miƙe jikin shi sai ka ga ya mamaye wuri mai yawa amma lokaci kaɗan in ya tattaru ya koma cikin rami fa sai ka ga ba shi a ko'ina kuma yana cikin ramin kenan to haka musulunci yanzu ya miƙe yana ko'ina to za a waye gari musulunci zai tattaru sai ya koma sai maka da madina kadai to babban abin da ni kullum nake so a fahimta ana karatun wannan hadisin shine su waɗannan mutane da ake ce musu ba ufa ba wai suna bibiyar menene bako suke ɗaukowa ba kawai a'a addinin na musulunci ne suke amma saboda jahilci yayi yawa an daina aiki da addinin sai a koma ana ganin addinin ya zama bako ne so ku kiyaye ba ta tabbu'ul gara'ibi ba ne ba wai kawai a cikin sallah za ka dubi menene bako ka kawo ba a cikin azumi me bako ka kawo a cikin a'a ba haka ba ne musuluncin ne kai kake shi wannan musuluncin ne kawai za a kalle shi a matsayin bako wannan zamanin yana daga cikin zamanin da ke taimakawa wajen waɗannan irin shegantakar yadda yake duk abin da aka zo da shi wai abin da ake ƙoƙari a yi justifying abin kawai a musulunci ba wai musulunci ya dubi abin in ba daidai ba ne ya ture shi don haka ko menene kafiran duniya suke yi sai a je a samu wani shaidanin mutane wai sai ya samu wani wuri da zai makala abin a ciki malamin da ya fi kowa kwarewa a wannan shaidancin a yau a duniya shine dr yusuf al duk shegantakar da ake yi kap sai a kawo ta sai ya kokarin cewa to ai wannan abin akwai inda za ta samu zama misali jama'a ko mace na iya sakin namiji a musulunci babu amma a kafirci mace tana iya sakin namiji to sai ka ji sun ɗauko matsalar hul'i sai su ce to ai hul'i shine sakin aure da aka baiwa mace dama ta yi wa namiji a musulunci sai a ce a koma ka arrafa mana ka ba mu definition ka fassara mana menene saki shine namiji ya bugi kirji ya ce wa matar shi ya sake ta shin mace tana iya bugun kirji kawai ta ce ta saki miji a musulunci babu tana iya bugun kirji ta ce ta yi wa miji hul'i babu hatta hul'in in za ta yi sai ta ce ko ka yadda ya ce bai yadda ba shi kenan bai yiwu ba shin haka in za ka saki matarka sai ka tambaye ta ko ta yadda saboda haka kafirci ba ɗaya ba ne da musulunci 'yan boko ne suke kokarin wai duk abin da yau bature yake wai sai a kawo cewa to ai wannan abin ma wai ai akwai inda zai shiga wannan shegantakar har ta kai ka ga karuwa tana da matsatsiyar riga a jikinta ta sa baki da gazal ta yi duk wani karuwanci nata in aka tashi wai sai ka ji wai an kawo hadisi wai to ai annabi ya ce inna allah jamilun yuhibbul jamal ai allah mai kyau ne kuma yana son kyau kuma yanzu wannan kyau ta yi saboda haka kaga sunna ma ta yi aiki da ita duk wannan shigantaka suna nan su kardawi suna nan suna yin ta su ainihin doktor tabbara a nan kasar libya da nan kasar magharibul arabi kasar morocco suna nan suna yin ta ma'ana wai abin da ake so a ce wai musuluncin nan ya dace da duk abin da kafirai suka zo da shi a yau haka zaka gansu a tashoshin ikra ga wani shedani ne mai tsamin baki yana nan zaka ji shi amr yana magana da tsamin baki haka za ka ga ya tara mata ya nemi su wa'azi duk shegantakar da suke sai ce la ilaha illallah sai kawo wani hadisi sai saka abin a ciki kawai sai ce wannan shi kenan gashi a cikin hadisi saboda haka za a waye gari kenan ba wani abu wanda yake munkari wanda musulunci yake inkari sai an ce ai musulunci ma ya tabbatar da shi gashi a hadisi ko kun fahimci irin wannan jama'a Allah maɗaukakin sarki kiyaye. to bayan da malam ya kawo wannan sai yake cewa almas'alatul ula wannan hadisi eh, ko hadith ibn umar hadha min afradil musannif wannan hadisin da muka gama karantawa na cewa ainihin wato musulunci zai waye gari ya zama bako har a koma ba a yin shi a ko ina sai a ina sai a makka da madina wannan hadisin fa ya sha bamban da wancan don wancan na farko yana cewa ne za a rinka samun masu yin musulunci a ko ina amma ana kallon su baki wannan ku hadisin na biyu yana cewa baƙunta zati yawa har a waye gari addinin ma ya bar ko ina ya koma makka da madina kawai to banda al-imamu muslim abu awana da abu nu'aymin sun fitar da wannan hadisi, hakanan al-imamu ibnu hibbana da bazzar sun fitar da wannan hadisi, hakanan al a cikin littafin shi musnadu shihab dukkansu sun fitar da wannan hadisi. ina fata an gane to almas'alatu thalitha fi fawaidihi minha bayanu ghurbatil islam wa qillatil amilina bihi wan nasirina lahu wannan hadisi yana karantar da mu musulunci zai waye gari ya zama bakon addini a samu kuma masu aiki da shi yan kaɗan ne masu tsayawa su jajirce wa addinin yan kaɗan ne Wa minha بيان خلو الأرض minhu illa bainal masjidaini الشريفين wannan hadisi yana karantar da mu nan gaba za a samu ko ina ba a musulunci sai a ka'aba da masallacin annabi kawai wa minha bayanu fadlil haramaini sharifaini haythu yabqiyani ma'qilan lil islami wannan hadisi yana nuna falalar makka da madina domin za a waye gari nan gaba makka da madina za su zama nan ne madaura addinin musulunci kawai wato duk inda ya je ya dawo maɗaurar shi an sake ɗaure shi wa hisnan hasinan lahu kuma za a waye gari makka da madina ita ce kaɗai za su zama garuruka waɗanda za su tsare addini wali ahali fi akhir zaman makka da madina ce kawai za ta zama mafakar masu yin addini nan gaba a yanzu ba haka ba ne fa dan a yanzu in aka kuntata kafa ba za ka gudu makka ba yawa ka kiyaye don can ma gargajiya ce take aiki ba za ka gudu maka ba yanzu aka kuntata ka so ba a kai wannan zamanin ba kuma a yanzu ana jin sauran burbushin musulmi a bangarori na duniya amma za a kai wani lokaci ne wanda in tsanani ya tsanani to ko ina za a gudu sai a tafi makka na fata an gane ko madina sai ke cewa kama kana kazalika fi awwalihi kamar yadda yake a farkon musulunci can ne maguda wa ila hadha yushiru ikhbaru nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama anna ru'aba dajjal la yadkhuluhuma wannan magana ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nuni akan cewa a lokacin da ainihin dajjal zai kewaye duniya to ba zai iya shiga makka da madina ba faqad akhraja shaykhani an anas bin malik radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga sahabi anas yace ya karbo daga annabi annabi ya ce laisa min baladin illa sayata'uhu dajjal babu wani gari sai da ya zama jujal zai shiga garin illa makkata wal madina sai makka da madina nan ne jujal ba zai shiga ba walaisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihi illa alaihi mala'ika kowane kwararo na makka da madina sai an samu mala'iku suna ainihin safina sun ainihin wato jajirce ya suna suna kare makka da madina sun matar jiful madinatu bi ahliha thalathar jafatin sannan sai madina sai ta yi rawa su uku mutanen cikin garin su girgiza fa yukhrijullahu kulla kafirin wa munafikin duk wani kafiri da munafiki da ke cikin madina sai ya fito to tambayar ita ce a yanzu akwai kafirai ne da munafikai a madina ba za a rasa su ba ko da kuwa zaman da suke yi zama ne wanda yake ba lallai a san su sun bayyana a matsayin kafirci ba amma munafukai dai a madina wannan sanannu ne tafi a walil madina za ka ga anguwar 'yan shi'a za ka ga gine-ginensu ba sa yin masallaci tsarin coci suke da komai da ƙararrawa a cikin awalil madina duk mun ɗaɗɗauko hotunan waɗannan suna nan mun ɗora su a kan intanet ka buga www.fnoor.com sai ka sa na hawila da haka muka kira su ƙasƙantattun halitta in ka shiga awalil madina anguwarsu abubakar siddiq a da za ka je ka ga anguwa ce wadda 'yan shi'a suka fi yawa za ga ana kiran sallah a masallacin annabi sai ka ga kamar korarsu ake so kuma suna ta kada suna shiga cikin waɗannan nan sannan ka je za ka ji kawai ƙararrawa irin services yadda ka ji kiristoci suke da sauransu a cikin garin madina a walil madina to ire-iren waɗannan su ne al'allamatu badruddin al'aini mai sharhin bukhari da ya zo sharhin wannan wurin sai ce su ne 'yan shi'a ne lokacin te wannan rawa su ne munafukan da ke ciki su ne za su fice wa minha na fil hadithi thani mad'ul madinatan nabawiyya a cikin wannan hadisi yana nuna hadisi na biyu ya yabi madina ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam anan akwai wani abu da aka saba mutane da shi wallahi bai da asali da ake cewa almadinatul munawwara ba yi da asali kamar fatima da ake ce mata fatimatu zahara tare da yan bid'a suna sukar mu musa lafiya nan me za a ce ba za a ce ba ba yi da asali wallahi duk kirari ne na yan bid'a almadinatu nabawiyya madina annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annal imana sayarizu ilaiha akhiran kama kanat ko. mau'ilan lahu awwalan imani zai tattare koma madina kamar yadda a tun zamanin farko ma duk wani mai imani nan yake tattaruwa إذ كان في أول الإسلام كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى إليها إما مهاجرا مستوطنا لها وإما متشوقا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومتعلما منه wancan zamani madina ta zama ita ce cibiyar duk wani mai imani ko dai ya gudun hijira ya zo ya zauna ko kuma yana son ganin manzan Allah ne sai ya taho ko kuma ya zo ya ɗauki karatu ya koma garinsu wa mutakarriban ilallahi ta'ala ko bilukuyahu ko kuma ya zo yana mai neman kusanci ga Allah maɗaukakin sarki da saduwa da ya da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da ba'adahu haka za fi zamanin khulafa a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu zamanin khalifofi ma sai mutane suka rinka tasowa suna tahowa madina suna koyan karatu suna samun imani da sauransu wa akhadha masiratil adli ko wa akhadha siratil adli minhum wa akhadha siratil adli minhum da kuma koyan ainihin wato dabi'u na adalci daga gare su wa liqtida'i bi jumhuri sahaba fiha da kuma kwaikwayon sahabbai waɗanda suka taru a madina sun biman ba'dahum min ulama'i hallazina kanu surujul waqti haka kuma bayan sahabbai sai mutane suka rinka tafiya suna haɗuwa da malaman madina waɗanda su ne suke haskakawa al'umma a kowane zamani wa a'immatul huda kuma su ne limaman shirya wa akhdhi sunan almuntashira biha anhu sannan duk sunnonin annabi da suka wawwatse in ka je madina za ka samu an tattara su an ana karantar da su don haka fakana kullu thabital iman wa mun shariha sadri bihi yarhalu ilaiha duk wani wanda imanin shi ya tabbata zuciyar shi take da haske sai ya tashi ya tafi madina waya fido alaiha ya je ya bakunci a madina thumma ba'adu fi kulli wakatin haka abin yake a kowane zamani ila zamani na haza har zuwa wannan zamanin namu lissalati fil masjidin nabi mutane sukan je madina don su sallah a masallacin annabi haithu raggaban nabi sallallahu alaihi wa sallama fi shaddin rihali ilaiha manzan Allah ya kwadaitar mutum ya shirya takanas ya tafi dan ya tafi madina ko dan ya tafi masallacin فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد حديث يازو cikin Bukhari da Muslim annabi yake cewa ba a ɗaura sirdi a yi tafiyayya zuwa wani wuri mai daraja sai masallatai guda uku masjidi haza masallacin annabi wal masjidil haram da masallaci mai alfarma wal masjidil aqsa da kuma masallacin kudus waɗannan su ne wurare da ake tafiya don ziyara kaɗai ta ibada bayan nan babu wani kabari babu wani hubbare babu wani wuri duk darajar shi da za a yi mishi tafiyayya a ce an je don a yi ibada saboda shi in ba waɗannan wurare ba sun mali ziyarati ƙabrihi a sharif sallallahu alaihi wa sallama ziyaratan shari'iyyatan labidiyya to nan kuma bayan ka ziyarci masallacin annabi ko to nan sai ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama a nan sai malam ya ce ba a tafiya domin ziyarar kabarin ana tafiya don ziyarar masallacin ne amma daga nan kuma sai ka ziyarci kabarin don haka ziyarar masallacin ita ce makasudiya kuna fahimta jama'a ziyarar masallacin annabi ita ake tafiyar to amma in ka isa kuma sai ka karasa masallacin sai ka karasa kabarin annabi sai kai ziyara ziyara ta shari'a ba ziyara ta bid'a ba ita ce ka je ka tsaya assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaika ya ababakrin assalamu alaika ya umar ka yi ainihin sallama ga annabi da sahabban shi guda biyu sa'annan ka yi salati ga ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai kuma ka wuce ka tafi duk inda kake bukatar addu'a ba za ka fuskanci waɗannan kaburbukan ba wannan ita ce ziyara ta shari'a amma banda shafar shabbaki ka je kana goga goshinka a jikin karfe da aka yi dannin masan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kana goga da dumaka ko rawaninka wannan duk ba ziyara ce ainihin ta sunna ba haka kuma kar ka je kana roƙon manzon Allah wani abu wanda Allah ne kadai yake yi sannan kuma ba a isar da gaisuwar hajiya wance da wance hajiya na cewa hajiya mai tubani ta anguwanmu ta aiko tana gaishe ka ya manzan Allah ya shi ne abubuwa sai an karantar da mutane sunna jama'a sai ka ga mutum wai za ka tafi aikin haji wai sai ce a mun gaisuwa ga manzan Allah a inda kake din nan a nan a ƙasa ku kai gaisuwa ka yi salati ga annabi Allah zai kai gare shi so amma ka ga mutum ya je ya tsaya da doguwar takarda alhaji wana mai yadi wana bakaniki yana gaishe ka ya manzan Allah wana tela da suwa na kafinta duk sun ce in isar da gaisuwa su hajiya mai koko sun ce in gaishe ka hajiya mai tibani ita ma tana gaishe ka ya manzan Allah hajiya da mai ice ita ma ta ce in yi da gaisuwa haka zaka ji suna yi fa wallahi haka zaka ji suna yi wallahi kuwa Allah ya kiyaye waliraja'il mauti biha malam yana kawo yadda ake dalilan da ke sa a je madina ne sannan ya halatta ka ziyarci madina da fatan in ka je ka mutu a can la'alla Allah ta'ala yuwaffiqahu eh, lidhalika me yiwa Allah ya datar da kai ka rasu ainihin a Madina wannan di yana daga cikin abin da sunna ta tabbatar da babu laifi ka tafi akan haka li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama raghaba fi dhalika annabi ya kwadaitar da mutuwa a Madina faqad akhraja Ahmad wa Tirmidhi وابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manyan malamai su ahmad da tirmidhi da ibnu maja sun fitar da hadisi sahihi daga ibnu umar ya ce manzan allah ya ce man istata'a an yamuta bil madina falyamut biha wanda duk zai iya mutuwa a madina to ya kokari ya mutu a madina ba a nufin fa ka je ka sha fiya fiya dan ka mutu a madina a ana nufin ka je ka zauna rashin lafiya ce kake yi ma'ana duk wani sanadi da za ka san yadda za ka zo ka zauna don ka rasu a madina to ka yi sai manzan allah ya ce fa'in ni ashfa uliman ya mutu biha don duk wanda ya mutu a madina to ni zan cece shi wa fi lafzin li ahmad a cikin lafazin ahmad man istata an ya muta bil madina falyafa'al wanda duk zai iya mutuwa a madina to ya kokarin haka fa inni ashfa'u liman mata biha domin ni zan ceci duk wanda ya mutu a madina shi yasa da madina da makka da binnin kudus waɗannan wurare masu tsarki dukkansu daidai ne ka yi fatan rasuwa a cikinsu shi yasa sai da imamul bukhari ya kulla babi a haka annabi musa ajali ya taho zai ɗauke shi sai yana ta roƙon allah allah ya sa ya ƙara sa ya shiga cikin binnin baitul maqdis yana isa daga ya isa ciki yana isa ciki sai faɗi ya rasu manzo allah ya ce da a can ne nake baku labari da na nuna muku kabarin shi a daidai wurin wani tudun yashi sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda haka wawakin hausawa da tintine waka yake cewa allah kai ni madina mutu can babu laifi sai dai inda ya karya da ya ce mutu tare da manzan Allah mawaki ya yi karya manzan Allah ya riga rasu tuni hmm, hausa ce bai iya gyara ta ba kasan jahilci yana bayyana a duk inda kake fama da shi ومنها مدح الغرباء الذين يغتربون an أوطانهم wannan hadisi yana nuna yabawa ga ainihin wato waɗanda suka zama baƙi suka baƙunce suka bar ƙasashensu wa asha'irihim suka bar dangin su ɗalaban lil islami domin neman musulunci wa ahlihi da kuma mutanen musulunci fayajtami'una fi makanin yumkinuhum izhara sha'air islami fihi sai suka je suka haɗu a wurin da zai yi su iya yin addinin su na musulunci jama'a kuna fahimtar wannan ko ma'ana an kuntata wa mutane a wani wuri sai su ce shikenan bari su tafi ina ne za su je su yi addini sahabbai su suka fara yin haka da kunci ya kunci suka ga babu sarari sai annabi ya umarnin su sai suka tafi ƙasa habasha suka je sai suka zauna suna bautawa Allah shikenan ko kun fahimta jama'a to dukkan mutanen da kunci ya kunci suka tayi suka bar kasashen suka je wani wuri suka taru inda za su bayyana musulunci waɗannan sun zama gura ba'u domin can da za su je ma ba a taba ganin irin su ba don haka haka sahabbai suka bayyana a fadar sarki na jashi gashi reverend father gashi mai sarauta gashi kirista ya zama su kadai suke sallah a cikin fada sai ana ganin su baki to shine manzan Allah ya ce tuba lahum wala yubaluna bima aqbala min ad-dunya za su je su ci gaba da yin musuluncin su ba za su damu da mene ina duniya ta sa gaba su dai tunda sun samu inda suka sa gaba game da addini shikenan wa ma adbara minha wa inna ma hammuhum izharul islam Abin da kawai suke so shine su bayyana musulunci wa wadda'awatu ilaihi da kuma kira zuwa gare shi wa zabbu anhu da kare musulunci wa muqata'atu ahlil bid'a da yanke alaka daga yan bid'a wal khurafat da maƙaryata. tuba lahum madalla da su summa tuba lahum alherin Allah ya kai musu summa tuba lahum aljanna ta tabbata gare su ومنها ما قاله القرطبي رحمه الله فيه حجة على صحة مذهب مالك في تمسكه بعمل أهل المدينة رجج قبجي كاجي إمام القرطبي وتتصوهور اللورة تتاسومش تمالكية نعم wato mutumin da ya girma a cikin mazhabi ko da ya waye gari yana riko da hadisi daga baya in ba sa aka yi ba wani lokacin sai allurar ta taso mishi qurtubi qurtubi al-imam al-qurtubi ba abu abdullahi al-qurtubi mai tafsiri ba abu al-abbas al-qurtubi mai sharhin talhisin sahih muslim al sai ce wannan hadisi yana tabbatar da ingancin mazhabin imam malik na riko da aikin mutanen madina wa kaunihi hujjatan shar'iyya da kasantar da cewa aikin mutanen madina hujja ce ta shari'a wannan magana ce babba jama'a magana ce babba ibn na fata an gane amadu ahalin madina wai aikin mutanen madina aikin mutanen madina bari warware mana matsalar tukuna mu fahimce ta da kyau wai yadda matsalar take shine abin da aka samu mutanen madina suke yi daidai ne kawai kai ma sai ka ci gaba da yi ko kuwa ba daidai ba ne mazhabin maliku da malikiya suka ce ai su mutanen madina asalin abin duk da suke daga annabi suke yi to tunda daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne dukkanin abin da ya kasance suna yi to sai a ce gadon gado ne duk abin da aka ga suna yi to asali daga annabi ne don haka sai imamu malik ya ɗauki wannan aikin mutanen madina ya saka shi a matsayin ɗaya daga cikin dalilai na shari'a waɗanda ya ware guda goma sha bakwai ka samu wannan littafi za ka samu sharhin su gaba ɗaya aljawahir samina fi bayani adillati alimil madina ya lissafo su waɗannan abubuwan guda goma sha bakwai ne ko sha takwas cewa na daga ciki duk abin da aka samu mutanen madina suna yi to asali daga annabi ne amma malaman hadisi ba su yadda da wannan maganar ba ko kaɗa ibn hazmin kuwa sai da ya wa maganar tankokin yaƙi a cikin littafin shi ainihin wato abin nan na na usulul fiqh ya tsaya ya wargaje matsala ka ya gurguza al-ihkam fi usul al-ahkam ibn hazm sarki ya tabbata da Allah ba ko ba da yana duwa kan ihkam fi usul al-ahkam can sama sama kun gan shi jama'a a cikin wannan littafin al fi usulil ahkam kai ɗalibi ne ka je ka zauna ka karanta wannan littafin ibnu hazmin sai da ya tsaya ya tattauna wannan matsalar ya nuna cewa ba ta da wani dalili a cikin shari'a duk malaman hadisi waɗanda suke bin ka'ida ta ilimin usulul fiqh kamar su al'imamu ibn al-qayyim al'imamu shaukani da makamantansu duk sai da suka yi rugu-rugu da wannan matsala to sa'an nan ibn hazmin ya zo ya sake rubuta wani littafi sukutun da guda gashi nan asadi sadi fi radd ala man qala wa qiyas wa ra'i wa taqlid duk da su imamu malik yake a bisa ire-iren waɗannan ka'idojin a takaicen takaitawa jama'a aikin da aka samu mutanen madina su ne yi ba zai iya zama hujja akan al'ummar duniya gaba ɗaya ba domin su mutanen madina allah bai alkawarin tsare su akan cewa ba za su kauce daga kan abin da annabi yake a kai ba domin su wani bangare ne na al'umma Allah ya alkawarin zai tsara al'umma annabi ne daga bacewa su gaba daya amma bai alkawarin wasu bangare nasu ba don haka ƙurtubi ya tattauna wannan matsalar wadda ainihin wato yake ganin cewa gaskiya saboda Allah ai wannan maganar da ta nan mai inganci ce to amma malam ya ɗibo wasu maganganu na ibnu taimiya waɗanda ibnu taimiya ya tsaya ya yi ta dangane da ainihin matsalar. ina so zan ɗan tattauna mana magana a ma'anancanta kawai gashi ya ce a taƙiƙo fi matsalati ijima'i a halin madina an na min huma huwa mutafakun alaihi bainar musulmina wa min huma huwa ƙaunu jumhuri a immatul musulmina wa min huma la ya ƙulu bihi illa ba wazalika anna wa zalika an na ijima'ahun ala arba'i gaskiyar magana dangane da mutanen madinan aka same su dukkaninsu suna aikata kaza misali sai ka je madina ka gansu a sallah gaba ɗayansu suna miƙe yatsansu kuma suna kaɗawa a tahiya ko za ka iya ɗaukar wannan ya zama ainihin hujja ibnu taimiyya ya ce a'a akwai nazari tukuna da za a yi wa matsalar domin ka sani daga cikin ayyukan da mutanen madina suka haɗu suke yi gaba ɗaya akwai abin da sauran musulmi ma gaba ɗaya suna yi to kaga wannan ba mutanen madina kadai suka kadaitu da shi ba akwai kuma abin da mutanen madina suna yi kuma mafi yawancin musulmi suna yin shi akwai abin da ike kuma hatta wannan abin da mutanen madina din suke yi to wasu daga cikin musulmi ne kawai 'yan tsiraru suke yi don haka sai ya ce hakikanin al'amari abin duk da aka samu daga ainihin ayyukan mutanen madina to nau'i hudu ne al'ula yake cewa ma ya jiri majiran naqal an nabi sallallahu alaihi wa sallama mithlu naqlihim li miqdari sa wal mud wa tarki sadaqati al khudrawat ah, wal ahbas فهذا مما هو حجة باتفاق wa أما الشافعي وأحمد وأصحابهما فهذا حجة عندهم بلا نزاع كما هو عند مالك وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه قال أبو يوسف هو أجل أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لما اجتمع بمالك وسأله عن الصاع والمد فأمر مالك أهل أهل المدينة بإحضار صاعيهم أكو إيه، آه، سيعانهم وذكروا له إسنادها إلى أن أسلافهم فقال أترى هؤلاء يكذبون قال لا قال فأنا حررت هذه السيعان فوجدتها خمسة أرطل thuluth bi artalikum ya ahalal iraq ma'ana daga cikin matsalolin mutanen madina akwai abin da mutanen madina za su haɗu a kai wannan za a iya ainihin cewa ijma'in su na farko kenan misali sa'i shine ma'auni na zakafi da kai da sauran ma'auni wannan da aka samu na mutanen madina to sauran musulmi za su iya ɗauka domin an bincika an ga cewa sa'i da muddun madina wannan da suke amfani da shi a kowane zamani sun samo shi ne kunne ya girmi kaka daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama almartabatu thaniya العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان فهذا حجة في مذهب مالك وهو المنصوص عليه عن الشافعي sai abubuwan da aka samu mutanen madina suna yi tintini kafin a kashe uthman domin kashe uthman shi ya wargaza kan musulmi suka fara fada aka rinka samun ra'ayoyi da son zuciya kuma sun rinka biyo baya to duk abin da aka samu mutanen madina suna yi kafin kisan usman to za a iya cewa wannan ya tabbata a matsayin aikin mutanen madina almartabatu salisa idza ta'arada fil mas'ala dalilani ka hadithaini wa qiyasaini juhila ko juhila ayyuhuma arjah wa ahaduhuma ya'malu bihi ahlul madina fa fihi niza'un fa mazhabu malikin wa shafi annahu yurajja'u bi amali ahlil madina idan aka samu a ƙarƙashin wata mas'ala ga dalilai guda biyu kamar hadisai guda biyu wannan ya ce kaza amma kuma wannan yana cewa a'a sai aka kasa gane wanne ne ya fi daidai to sai a dubi mutanen madina da wanne suke aiki imam malik ya ce abinda aka samu mutanen madina su ne to kawai da shi za a yi sai